sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin bidiyoyin. Mene ne suna? Suna na kuma To yi mana ƙarin bayanin game da abin da ya faru da a yanki. Lalle ina baƙin ciki da abin da ya same su. Saboda ko kwana na kai su a cikin rayuwata, na yi baƙin ciki sosai. na yi kuka har yana ya ɓaci ƙarshe ko abinci ba ina yin ci ina tuna da halin da suka ci ina bakin cikin abin da a kawo man labarin ga yadda halin da suke ciki ina cikin bakin ciki ban ji daɗi ba abin da na same su na yi kuka har yana ya ɓaci yau da sahara shi ne tashi yaran ki aka ɗauke yara na biyu an kaɗi yaya sunan su da aisha da hafsa shekarunsu nawa ina ganin son kai sha na uwa duk idan kika tuna su ya kike ji a ranki ina jan ba na jin daɗi ga rayuwa ta raina na ɓaci in ba kuka ni ba hankali na bi kwanta jin zuciya ta ta min sani abinci na ɗauko shi za na ci jin na kan yi gaba ɗaya bi cikin rayuwa ta saboda su ban sani ba sun ci ko wasu ci shi a turaren da na kai daga ƙarshe bayan aka ce man aka tawayoyi man turzanku abin nan na ƙarawa da bakin ciki ga rayuwata an kai man magana samun zuwa yanzu mahukunta akwai abin da suka ce muku game da ƙoƙarin da ake na ceto waɗannan yara ba mu je a gaskiya tacce tacce da ɗaya ne da suka kawo mana suna kiran an ce za a tahiya da su za a tahiya abin da a yanzu menene fatan ku game da 'ya'yanku taimaka na Allah kwato mana ɗayan suna cikin wani hali suna baƙin cikin a wannan ga rayuwa ta yi nutuna na yaman ciwo saboda ko kwana na kansu a cikin rayuwata na yi baƙin ciki sosai na yi kuka har raina ya ɓaci ƙarshe ko abinci ba ina ya ci ina tuna da halin da suke ciki ina baƙin cikin abin da a kawo man labarin ga yadda halin da suke ciki tana cikin bakin ciki ban ji daɗi ba abin da na same su na yi kuka har na ya ɓaci koyo da da shi ne tashi yaran ki nawa aka ɗauke yara na biyu an kaɗi ya sunan su da aisha da hafsa shekarun su nawa ina ganin sun kai sha uku ko sha hudu matsayin ki na uwa duk idan kika tuna su ya kike ji a ranki ina jan ba na jin daɗi ga rayuwa tare na na ɓaci in ba kuka ni ba hankali na kwanta abincin zuciya da ta yi ban sani abinci yana ɗauko shi za na cijin na kan yi gaba ɗaya bai cikin rayuwata saboda su ban sani ba sun ci ko wasu ci ba shi a turaren da na kai daga ƙarshe bayan an ka ce man an ka tawayoyi man turzon ku abin nan na ƙarawa da bakin ciki ga rayuwata an kai man maganar samun zuwa yanzu mahukunta akwai abin da suka ce muku game da kokarin da ake na ceto waɗannan yara? Baban ji yara gaskiya ta tacce tacce ɗaya ɗaya ne da suka kawo mana suna kira an ce za a tahiya da su za a tahiya abin ga doko su. Yanzu menene fatan ku game da 'ya'yanku? A taimaka na Allah kwato mana ɗaya suna cikin wani hali suna baƙin ciki a nan Ga rayuwa ta yi nuna tunana ya man ciwo. sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin